iya same ni manzan Allah nake tunawa ban zama in ci ai suwa ne suka aiko ai suwa ne suka turo ai suwa ina wannan karamin mutum ne ke wani ko a gaban ka aka kaga sun kulla sun shirya sun jeho kuma ya faru kar ka kalle su gajiyayyu ne ai kar ka kalli kowa cikin halitta Allah ne ya tsara sai ya biyo da abin ta wurin su kawai amma ba su isa ba